ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ya komo muminai kada ku zagi gumakan da mushrikai suke bautawa tare da Allah duk da cewa waɗannan gumaka wulaƙantattun abubuwa ne waɗanda suka cancanta a zage su don kada mu mushrikai su zagi Allah da girman kai da jahiltar abin da ya dace da Allah kamar yadda muke ƙawata waɗannan abin da suke kai na ɓata haka muka ƙawata wa kowace al'umma ayyukanta alheri ne ko sharri suka yi abin da aka ƙawata musu sannan ga ubangijinsu za su koma ranar alkiyama ya ba su labarin abin da suke aikatawa a duniya ya saka musu akai